التقيين والآقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha hudu ga watan rabiul awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da talatin da ɗaya ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da ashirin muna cikin karatun littafin umdatul ahkam littafin da ya tattaro a hadisul ahkam wato littafin da ya tattaro ainihin hukunce-hukunce da suke da alaka da ayyukanmu na aikace sallah azumi zakka aikin haji auratayya da sauransu kasuwanci kuma wato kamar yadda kowa ya sani ya tattaro hadisan bukhari da muslim wanda su ne mafi ingancin ainihin littattafai bayan alkur'ani mai girma a wajen ahalus sunna wal jama'a yau za mu tashi hadisi na arba'in da hudu wanda yake magana akan sallah نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلاة لتاب صلى باب المواقيت باب اللوكتة عن أبي عمرو الشيباني an karbo daga abi amr ash-shaybani sunan shi sa'd bin iyas ala haddathani sahib hadhihi ad-dar o eh wato radiyallahu an hmm. yace wato ma'abucin wannan gida din shi ya bani labari wa ashara bi yadihi ila dari abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu sai ya ishara da hannunsa mai albarka zuwa ga gidan abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu wato yana nufin gidan abdullahi bin mas'ud a can kufa can iraki an gano wannan ko to yana nufin kenan wato wanda ya bashi wannan labari shine abdullahi bin mas'ud kenan ko hmm. eh قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله yake cewa in ji Abdullahi ɗan Mas'ud radiyallahu anhu na tambayi manzon tsira sallallahu alaihi wasallam cewa wasu ayyuka ne suka fi soyuwa zuwa ga Allah azza wajal ala as-salatu ala waqtiha sai ce sallah akan lokacinta qultu summa ai nace sa'annan sai sai menene birrul walidain yace da'a ga iyaye Kultu sun ma'ai. Ake sannan sai wanne ne? Ƙala aljihadu fi sabilillah. Ake sannan jihadi fi sabilillah. Nam ƙala haddasani bihinna Rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam. Ake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ya ban labarin su. Lau istazattuhu lazadani. Da na nemi ƙarin shi da ya kara mun. Da na nemi manzo sallallahu alaihi wa sallam ya kara mun da ya kara mun. kawai na dakata ne akan wannan tambaya kawai kun fahimci wannan ai to kaga wannan hadisi yana da matukar amfani a fahimci cikin sa hadisin Abdullahi bin Adam ah, Mas'ud radiyallahu anhu yana cewa na tambayi annabi wasu ayyuka ne suka fi soyuwa zuwa ga Allah to sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce sallah kan lokaci to nan wasu irin ayyuka ne yake tambaya ayyuka na zuciya ne ko ayyuka na jiki akwai ayyuka na zukata wanda suke da alaka da ainihin wato kudircewa da abin da ya kama da wannan ko kuma yana tambaya ne game da ayyuka na jiki kawai malamai suka ce karina ya yi nuni akan cewa mm, wato abdullahi dan mas'ud ya yi tambaya ne ga ayyuka na jiki ba ayyuka na ainihin zukata ba shi ya sanya manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba da fatawa lura da ainihin tambayan Abdullahi bin Mas'ud annabi da ya lura Abdullahi bin Mas'ud na tambaya a cikin ayyukan jiki wanne ya fi soyuwa ga Allah sai ya ce sallah kun fahimci wannan ayi sannan sai menene kuma sannan sai biyayya ga iyaye kaga duk wayannan suna daga cikin ayyuka da suke da alaka da ainihin al'amal albadaniya an fahimci wannan ko a nan wajen an fifita jihadi fi sabilillah an fifita ainihin biyayya ga iyaye akan jihadi fi sabilillah an gani? amma a wani hadisi ba an tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam wanne ne fiyayyen ayyuka sai ce imanun billahi wa rasulihi wal jihad fi sabilillah shi shine imani da Allah da manzansa sa'annan jihadi fi sabilillah kaga nan wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayar da amsa lura da halin mai tambaya ɗin, mai fatawa yakan duba halin mai tambaya sai ya bada amsa daidai da halinsa an gano wannan ko shi ya sanya A an tambayi manzo sallallahu game da fifiko ga ayyuka lokuta mai yawa manzo in zai bada amsa sai ya duba wato halin mai tambayan ya duba kuma lokacin tambaya ya duba wurin tambaya din an gani? wato idan aka tambayi mai fatawa sai ka duba halin mai tambayan masalan idan mai tambaya ya rike aqida mai kyau yana da imani da Allah da manzansa sosai sai ya tambaye ka wani aiki ya dacewa yana abin da yake tambayan ka bayan imani da na din nan ka bani wani aiki da zan yi wanda yake ya dacewa bayan wannan binnis ba sai ka ce to bayan imani da Allah da manzansa to gaskiya yanzu babu abin da ya kai sallah akan lokaci to idan kuma yana kiyaye sallah kan lokaci sai ya tambaye ka wani aiki ya fi sai ka ba shi amsa lura da abin da yake bukata zuwa gare shi an gane wannan ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ba da amsa abin da ya dace da matsayin mai magana ne kuma ya dace da halin mai tambaya shi ya sanya wani lokaci idan aka ce ma annabi wani aiki ya fi sai ce Assalatu fi awwal waqtiha wani lokacin aka tambaye shi wani aiki ya fi sai ce aljihadu fi sabilillah wani lokaci aka tambaye sai ce as-sadaqa wani lokaci in an tambaye shi wato yana da amsa dai wani lokaci sai ce biyayya ga iyaye yana ba da amsa lura da halin abokin magana da abin da ya dace da abokin magana kaga babu shakka in mutum ya duba wannan wato ya nuna cewa lallai manzo sallallahu alaihi wasallam yana ba da amsa amsa wanda yake cike da hikima cike da ainihin dacewa kuma fatawa ne na wanda yake so a yi aiki mai kyau in ya riga ya san cewa ka ƙoshi da wannan aiki sai ka tambaye shi sai kuma ya duba abin da ka rasa idan ya duba abin da ka rasa sai ya baka fatawa daidai da wannan abin da ka rasa don kai aiki kaga kai a wajenka abin da ka rasa nan shi da fiyayyen aiki idan kuma ka aikata wannan sai ya ƙara duba mai ka rasa misali mutum wato yana da aƙida mai kyau yana da manhaji mai kyau sannan kuma yana kiyaye sallah yana kiyaye azumi yana kiyaye zakka amma ba shi da cikakken biyayya ga iyayensa a matsayinka na likita wanda yake so ya warkar da ainihin mutane da izinin Allah in ya ce maka akar maka Allah wani aiki ya fi dacewa in yi mai zaka ce masa ha? za zaka ce masa za duba halin aiki eh, ina riga na faɗi halin an gane mutum ne wanda ainihin aƙidansa ta daidaita ibadan shi ya daidaita an gane wannan ko yana kiyaye duk wasu nau'i na ibada sai dai yana da ƙarancin biyayya ga iyaye to sai tambaye ka wani aiki ya fi dacewa sai ka ce aikin da ya fi dacewa gare ka shine da'a ga iyaye saboda in ka ce mai tauhidi dama ya riga kiyaye tauhidi in ka ce mai manhaji dama yana da manhajinsa in ka ce mai sallah azumi zakka aikin haji da sauran duk yana yin su sai ka duba abin da ya rasa shine abin da yafi dacewa bin nisba ilaihi an gane wannan ko to wannan shine abin da ya kamata mai fatawa ya ringa dubawa kowane mutum yana da aikin da ya dace da shi kuma mutum ba zai samu nasara ba sai ya kula da irin wa'annan abubuwa an gane wannan ko mutum ne misali yana so ya kasuwanci sai ce ba aka ramka Allah wani aiki ne ya fi soyuwa zuwa ga Allah kake je ka koyi ilimin kasuwanci an gane ya kamata ka fuskantar da shi zuwa ga abin da yake bukata a wannan lokaci an gane kuma sannan lokuta sukan bambanta za ga wani lokaci akwai abin da ake bukata a wannan lokaci fiye da wani lokaci akwai lokacin za ga cewa neman ilimi shi ya fi dacewa daidai da wannan lokaci akwai lokacin da jihadi ne ya fi dacewa an gane wani ko akwai lokacin da sadaka ne ya fi dacewa zaka duba irin halin da ake ciki da kuma wurin da ake ciki misali idan muna garin da yake talauci yayi yawa mutane suna fuskantar talauci amma ana neman ilimi sai mutum ya tambaye ka wani aiki yafi me zaka ce a ringa yawan sadaka ana infaki fi sabilillah lan na albir hatta tunfiqu mimma tuhibbun kamar lokacin da ake cikin tsananin yunwa da tsananin bukata kamar lokacin corona din nan wanda da yawa daga cikin mutanen da suke aikin private ba suna aikin gwamnati ba ne an gano wannan ko kaga su gaba ɗaya an dakatar da albashinsu malaman islamiyya an dakatar da albashinsu an gane 'yan kasuwa da yawa wasu daga cikinsu musamman 'yan ƙananan kasuwa masu ƙarancin jari su ma wato sun daina samun kuɗi misali suna cikin tsananin rayuwa to sai wani ce to sai wani mai kudi yazo wajen ka sai aka maka Allah ina so in yi aiki alkhairi wani aiki ne ya fi dacewa sai ka ce mai sallah akan lokaci sai ka ce mai biyayya ga iyaye me zaka ce mai a wannan lokaci sai ka ce mai infaqi fi sabilillah shine abin da ya fi dacewa mutane suna cikin tsananin rayuwa musamman yan kasuwa masu karancin jari musamman masu aiki a private schools musamman masu aiki a islamiyoyi suna buƙatar taimako domin an dakatar da albashinsu wata bakwai an gano wannan ko kuma sannan ba su da wani aiki wanda ya fi wannan a taimaki malami kada ya fada cikin roƙo kada ya fada cikin tsananin rayuwa domin idan ya shiga cikin tsananin yunwa da tsananin bukata yana da yara yana da mata yana da 'yan uwa da yake ɗaukar nauyinsu a nan wajen za a tilasta mai sai ya je ya ci bashi za a tilasta mai sai ya je ya yi roƙo kaga a nan wajen bai dace ba irin wannan sai malami ya duba abin da ya dace da zamanin sai ya bada fatawa a gare shi ina ta gane wannan a nan wajen in ka ce wannan aikin shi yafi bin nisba zuwa ga wannan lokaci ba kai kuskure ba ba kana nufin wannan aikin shi yafi dacewa a kowane lokaci ba misali wani lokaci kuma idan jahilci ya yawaita ga al'umma mutane sun jahilci aqida ta sunna sun jahilci manhaji na sunna sun jahilci aqida ta salaf sun fada cikin tsananin jahilci to kuma malamai suna da karancin bayani akan wannan idan aka tambaye ka wani aiki ya fi dacewa a wani lokaci me zaka ce zaka ce neman ilimi na shari'a shi ya fi dacewa a wannan lokaci an gane wannan ko haka nan ayyukan da mutum ke yi yau da gobe da ya shafi ainihin ambatan Allah wani lokaci istighfari shi ya fi dacewa wani lokaci addu'a shi ya fi dacewa fiye da karatun alkur'ani akwai sanda addu'a shi ya fi dacewa karatun ƙur'ani a dunkure yafi amma akwai lokacin da addu'a ya fi dacewa misali zan kawo yanzu idan mutum ya idan mutum karatun ƙur'ani ya fi kowane zikiri ko to idan mutum ya yi ruku'u karatun ƙur'ani shi ya dace da lokacin ko kuma tasbihi tasbihi a gane kaga idan mutum ya yi ruku'u sai ya karanta ƙur'ani a nan wajen ya yi bid'a saboda haka karatun ƙur'ani ya fi dacewa a dunkule amma akwai wurin da akwai kuma lokacin da ainihin karatun Qur'ani bai dace ba zikiri ya dace ayi a wajen idan mutum zai shiga bayi shi kira'a zai yi me zai yi kaga zikiri zai yi Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal kaba'is idan mutum ya karanta Fatiha sai ya shige fa yayi abin da ya dace kaga bai yi abin da ya dace ba misali duk wannan yin azumi yana da yana da kyau ko ba ka ba yin azumin nafila litinin da alhamis amma idan ya fada ayyamu tashrik fa eh? idan azumin ya fada kwanakin sallah da annabi ya yace ayyamu tashrik ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillah ranan sallah da kuma bayan sallah da kwana nawa uku wa'annan kwanaki mutum yana iya yin azumi a lokacin a nan wajen yin azumi ya dace ko kuma mutum ya gudu doka Allah cin abinci da sha da kuma ambatan Allah kaga nan mu ce a nan wajen cin abinci da sha da ambatan Allah ya fi yin azumi a wannan lokaci a wannan lokaci ya fi yin azumi an gane to manzo sallallahu alaihi wasallam yace abdul amal as-salatu fi awwali waqtiha fiyayyen ayyuka yin sallah a farkon lokaci kullura fiyayyen ayyuka yin me sallah a farkon lokaci to me za ku ce idan sallar isha'i ne ba yin sallah farkon lokaci shi ya fi dacewa? me ya fi dacewa? a yi jinkiri manzo sallar ya nuna mana sallar isha'i yin jinkiri a gare shi shi ya fi dacewa kaga a nan wajen sai mu ce sallar isha'i yin jinkiri ya fi lada fiye da yi a farkon lokaci an gano wani ku? manzan Allah sallar sallar ya ce a cikin hadisinsa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min ba'di la ilaha illallah fiyayyan abinda na taba faɗa ni da annabawa bayana shine la ilaha illallah idan mutum zai shiga bayi shin la ilaha illallah shi yafi dacewa ka faɗa lokacin ko Allahumma inni a'udhu bika al-khubuth wal kaba'is kaga a nan wajen faɗin la ilaha illallah duk da shine fiyayyen kalma bid'a ne a wadde wannan lokacin an gane wannan ko fashe fatawa akan yi fatawa lura da kamar zai ce tu kaddaru zamanan wa makanan wa ashkhasan wa ahwalan shi fatawa ana kaddara shi da zamani akwai zamanin da zai zamanto yin sadaka yafi neman ilimi akwai zamanin da zai zamanto neman ilimi yafi sadaka amma a dunkulan neman ilimin yafi amma bin nisba akwai lokacin da an fi bukatar sadaka saboda ilimin ya samu an gano wannan ko to kaga kuma akan duba shaksiya na mutum akwai mutumin da ainihin karatun fatiya ba zai iya karanta fatiya ba an buga an buga a nan wani fatawa ya fi dacewa gare shi shi ne ka ce ya karanta abin da ya sauwaka gare shi an gano wannan ko ta saboda haka wannan hadisi yana karantar da mu abubuwa da dama abin da ya kamata mu lura da shi an tambayi manzo Allah ayyukan da ya fi. sai ce sallah alhali akwai ayyuka na zakata da suke da alaka da aqida da sauransu an gane a wani lokaci kuma aka tambaye shi aikin da ya fi sai ce jihadi a wani lokaci sai ce da'a ga iyaye wani lokaci sai ce kaza wayan nan ba wai sun yi karo bane ba babu karo a cikin maganar manzo sallallahu alaihi wasallam manzon Allah likita ne idan mutum ya ce ina ciwon kai me ya kamata in sha ba zaka ce in sha amoxicillin ba zaka ce sha amoxicillin ba zaka ce sha paracetamol ko baka ba zaka duba ciwon da ke damun sa kuma sannan ka duba yanayin mutum akwai maganin da zaka bashi daidai da shi in ka bashi wani maganin ya faɗi zai samu matsala an gane wannan saboda haka yana da matukar kyau masu da'awa su yi amfani da irin karantarwar manzo sallallahu alaihi wasallam a mutane suna iya aikata ayyuka daban-daban aiki iri ɗaya hukuncinsu daban-daban mutane su aikata aiki iri ɗaya hukuncinsu daban-daban misali mutum ya zo sai ce maka ƙur'ani halitta ne sai ka dube shi kaga sabon musulunta ne sabon musulunta ya ce ma ƙur'ani halitta ne sai ka samu wani babban malami wanda ya daɗe a cikin garin sunna sai ce ma ƙur'ani halitta ne kaga duk wanda ya ce ƙur'ani halitta ne ya faɗi kalma na ridda idan babban malami ne wanda ya karantu yaya kaga wannan ridda ta hau kan shi idan kuma sabon musulunta ne bai da ilimi ya faɗi wannan magana a nan wajen za a tsaye masa da hujja a kusan mai da shubuha an gane wannan ko yanzu dangane da abin da ya shafi tawaye ga hukuma da zagin shugabanni an gane ku? <coughs> idan babban malami wanda ya karanci sunna ya san salafiya an gane wannan sai ya faɗi wannan kalma na zagin shugabanni kuma yana kira zuwa ga a zo a yi muzahara wannan kuma jahili ne fitik bai daɗe da fara karatu ba shi ma sai ya ce muzahara ya halatta zagin shugabanni ya halatta domin azzalumai ne su misali shi hukuncinsu ɗaya? hukuncinsu ba ɗaya ba sai an duba shaksiya wannan mutumin da yake cewa zaɓin shugabanni ya halatta ai jahili ne yana bukata a karantar da shi wannan kuma malami ne ya karantu ya san hukuncin san rai ya sa ya karkace kaga shi sai an duba shaksiya na mutum kafin ka saki fatawa sai ka duba zamanin da ake ciki akwai zamanin da jahilci ya rinjaye mafi yawan mutane a garin malamai sun yi shiru ba sa karantar da ainihin aƙida ba sa karantar da manhaji a Najeriya an taɓa yin zamanin da babu wani karatu na manhaji haka ne ko ba haka bane to idan malamai suka yi shuru game da karatun manhaji ko kuma ya zama to su kansu malaman sun jahilci karatu na manhaji kamar yadda wani malami ke cewa a da can ba mu san cewa yin tawaye ga hukuma da inkari ga shugabanni a bayyane bid'a bane ina fatan gane amma yanzu karatu ya zo mana mun fahimci cewa ya saba mu sunna dole kowa ya nisance shi to a wancan lokaci da jahilci yi katutu za mu ɗauki wannan a matsayin bid'atun zahira in jahilci ya katutu akwai biri'a wanda kai a wajen ka zahir ne amma a wajen wani ba zahir bane shi saboda wasu garuruwan suna na cike da malaman biri'a akwai karancin murya na malaman sunna akwai karancin bayani na malaman salafiya to sai zaman to malaman da ke garin su kansu ahli sunna sun jahilci wannan kadiya din kusan yana da wuya kaga ana magana sai zama asali ga kasar inkarul alani ga shugabanni da yin caji ga sukan shugabanni shi ya shahara a nan wajen idan malami ya fada cikin irin wannan abu sai zo yana inkarul alani za a ce wannan bid'a zahira ce bid'a yakan zama zahira bin nisba li ashkhas ko bin nisba li makan ko bin nisba li zaman akwai zamanin da yake bid'a zahira ne wani zamani ko bid'a ba zahira bane na ba san gane wannan idan ya zamanto bid'a kamar Saudiya yanzu sai aka samu malami a saudiya ba ƙasar saudiya sai yana kira zuwa ga a yi inkarul alani a yi inkari a bayyana ga shugabanni yana kira ga a yi zanga-zanga ga shugabanni a nan wajen wannan bidiya ce mai jishi zuwa ce bin nisba zuwa ga mutanen makka da madina saboda akwai zaratan malamai na talafiya masu bayani amma garin da yake irin najeriya wanda an daɗe a cikin tsohon alkawari masu wa'azi birgewansu shine su yi inkari kuma zance na gaskiya irin su sharu usulul itikadi ahlus sunna wal jamaa da lalaka'i malamai ba karanta shi ba a gidatu salaf ashabul hadith malamai ba karanta shi ba ah? sai irin su a sunna na barbahari malamai ba karanta shi ba a sunna na ainihin imamu ahmad bin hanbal malamai ba karanta shi ba manya-manyan kutu na salafiya duk ba a karanta ba tauhidi na karshe shine ne tauhid sai fatahul majid daga mutum ya karanta sai a ce babban malamin tauhidi ne ina ba ta gane wannan to malamai ba su yi zurfi wajen karatun littattafan aƙida da karatun littattafan manhaji ba to daga baya sai littattafan aƙida suka bayyana gare mu suka zo suka bayyana sai Allah ya fahimtar da mu aƙida da manhaji shin za mu zo wancan malamai ba dinga kiransu yan biriya ko za mu musu uzuri me yasa za mu musu uzuri saboda a wancan lokaci bid'an nan ba ta bayyana gare su ba a wancan lokaci wasu ma ba su san bid'a ta sayyid kutub ba bid'a na hasan al-banna da irin su abdurrahman abdulkhalik da irin su bid'a na tabligh akwai malaman da suke ba tabligh ba fa kasu ba su masallaci su ta da'awa sai ka zo ka musu bayani ka ba su littafai da ce wallahi ba mu ba haka duk irin wa'annan za a duba lokaci za a duba wuri akwai wurin da bid'a yayi katutu sautin sunna ba shi da tasiri a nan wajen fatawanka zai bambanta za ka yi bayani lallai malamai sun fada cikin bid'a amma tunda a zamanin su babu bayani isasshe ba manyan malamai rasikun za a musu uzuri ina fatan gane wannan to wannan wannan ka'ida a cikin usul fiqh yana da amfani al fatwa tuqaddaru zamanan wa makanan wa ashkasan wa ahwalan ina fatan gane wannan yanzu mutumin da yazo ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuk ya Allah kai bawa na ne ni ubangijinka ne shin wannan kalmar me ya faɗa yana cikin musulunci kalmar da ya faɗa kafirci ne amma manzo Allah ya ce a kafirta shi cikin wani hali yake halin kuskure sannabi ya ce sallallahu alaihi wasallam aqda min shiddatil Ya yayi kuskure saboda tsananin farin ciki sai ce ya Allah kai kai bawana ne ni ne ubangijinka wannan kalmar kafirci ne amma halin da yake ciki yana hukunta a mishi uzuri saboda abin da ya fada ciki an gane wannan sai dai wannan ka'ida wato malamai suke yana da istisna'i akwai a cikin musulunci akwai sawabit akwai mutagayyirat abubuwan da suke sawabit wanda baya karban canji wannan fatawa yana nan yana tabbaci akan shi ba a ba a taba shi sai dai ana taba shaksiya ne wanda suka jahilci al'amarin Allahu a'lam na ba san gano wannan to na'am Allah shi taimake mu to yanzu mun dai ji abin da aka faɗa dangane da wannan ko kuma a cikin nan mun ji Allah yana so Allah yana so yan asha'ira suna kore so ga Allah an gani ahlus sunna kuma suna tabbatar da soyayya siffan muhabba siffa ne wanda ya tabbata ga Allah subhanahu wataala yan asha'ira suna juya shi zuwa ga zuwa ga as-sawab inna allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan sai ce lalle Allah yana bada lada ga wayannan da suke yaki fi sabilihi saffan an gani wannan ko fakatu wannan fassara ya saba magi da ahlus sunna wal jama'a ya saba ma salaf babu wani dalili a kan shi ya ma saba ga larabci ahli sunna wal jama'a salafiyun suna fassara shi da yanda Allah ya faɗa Allah yana so irin san da ya dace da shi wanda ba so irin na halitta ba an gano wannan ku Allah shi taimake mu eh wa alaikum salam Allah ya mun fahimci wannan karatun za a ci alai ilal babu wani aiki ya ce wannan aiki ya fi ya fi lokaci sai da za a rinka fara da a akwai aikin da ya fi karatun Qur'ani ya fi ainihin ya fi ainihin ah, nafil fili da mutum ya da Qur'ani da ya nafila kawai da ya tattalawa wanne ne biya fi karatun Qur'ani ya fi a dunkule kama akwai sanda nafilar zai fi akwai wata sanda nasabiya kama yanzu karatun Qur'ani da kuma ainihin ruku'u wanne fi kama kuma akwai sanda ruku'u zai fi in kana cikin sallah a daidai wajen ruku'u ruku'u shi ya fi a wajen in kai karatun qur'ani a wajen kai abin da bai dace ba abdaliyan nasabi eh ana kiran wannan abdaliya nasabiya amma akwai abdaliya mutlaka kaman kamar la ilaha illa ta kowace kalma ala idlaq amma zaka shiga bayi ba shi yafi dacewa ka faɗa ba zaka ce Allahumma inni a'udhu min al-khuzur kaba'is na fatan gane wannan insha Allah to subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik